أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا لتكن من منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ko bi ka aje abin nan ka je masallaci ka je kai sallah ko me kake yi ko me a duniya har ya sha gaban sallah da an kira sallah ko me ne aje shi cewa aka yi hayya ala sala hayya ala fala jama'a ku zo ku gabato zuwa ga sallah ku gabato zuwa ga tsira tsira ka kai bawa bawa Allah in kana so ka tsira kana so ka samu rabauta duniya da lahira مسيرة ألا الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم watakilan ka je inda wani ka ko ka zo inda wani matsabaci ya ce maka in ka fita gida ai ka bai baya ka tai da bai bai ba a fita gida da gaba sai ka tai ta baya da baya ka fita gidan in kai haka nan ka saba karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai haka nan ka kauce makaida ta musulunci je ka fito a gidanka ta kofa ka fito ta gaba ka fito da baya baya a gidanka ka karanta addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta da mu cewa in zaka fita gida kai mi ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الله سبحانه وتعالى كتير يا بني آدم ku sani shaidan ku ne shaidan ɗan mu ne Allah yake cewa kan mu yarda shaidan ya fitinar da mu kamar yadda ya fitta iyayenmu daga aljanna dan shaidan na ganin mu fita inda ba mu ganin shi shedan maƙi mu ne don Allah ce wannan ƙiyar mu yi ta wata wa aduwa amma ƙiyayya ta farti da farti ƙiyayya ta wata wannan shirme ne duniya ce duk shirme ne baki daya ƙiyayya ta gaske ƙiyayya ta Allah ko ɗaya shine ƙiyayya mu da shedan shedan maƙi mu ne shedan dan adawa mu ne To ba zai huce ba sai ya ga ya danna kowa cikin wuta to amma Allah subhanahu wataala yayin da bangare na mutane na kirki Allah ya ce shaidan ba zai iya ɓadda su ba إن عبادي ليس لك سر عند الله بينك أنت وبين الله